الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي ما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda waɗannan jerin gwanan darussa suke gabata a wannan masallaci mai tarin albarka da ke nan kwakungu cikin garin mina a yau ma za mu tashi a inda muka dasa ajiya ajiya litinin kenan yau talata goma sha uku ga watan shawwal a wannan shekara ta 1431 talatar a eh, laraba larabar da ta daidai da 22 ga watan tara a wannan shekara ta 1400 a shekara ta 2010 miladiya a wannan karatu na usulul iman muna cikin babu tahridihi ala luzumi sunnati wa targhib fi zalik wa tarki bid'i wa tafarruqi wal ikhtilafi wa tahzir min zalik a inda malam ya koro mana ayoyi da hadisai da suke bayani akan makalkalema sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma kwadaitarwa akan haka sannan kuma hadisai da ayoyi suke tsoratar da mu akan barin dukkan abin da yake bid'a wanda yake bid'a take kawo rarrabuwa ya zama na an yi ma addinin ayaga kowa ya kamfaci nashi wal ikhtilaf da kuma sabani wa tahzir min zalik da kuma tsoratarwa akan haka ayo za mu tashi hadisin Amr bin Auf Allah ta'ala ya ji kamalan da rahama yake cewa وعن عمرو بن عوف رضي الله عنه مرفوعا من أحيا سنة من سنتي قد أميتت بعدي فإن له من الأجر مثل أجور من عمل بها لا ينقص من أجور الناس شيئا ومن ابتدع بدعة لا يرضى بها الله ورسوله فإن عليه إثم من عمل بها من الناس لا ينقص من آثام الناس شيئا رواه الترمذي وحسنه وابن ماجه وهذا لفظ malam yake cewa wa amr bin auf ga kuma hadisi daga amr dan auf Allah ta'ala ya kara mushi yadda Wani hadisi marfu'an marfu'i ne ma lin nabiyyi al marfu' maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa man ahya sunnatan dukkan wanda irayar da wata sunna min sunnati daga cikin sunnoni na domin sunna ta biyu mufrada ce ake ta zuwa ga ma'arifa nasiru sa'ad rahimahullah yake cewa mithlul mufradu idh yudafu fa fahmuhu dita rushda ma yudaf ma'ana ita ma sigha ce daga cikin siyah na al'umum dukkan wanda ya rayar da wata sunna daga cikin sunnoni na qad umitat haƙiƙa tuni an riga an matar da ita an binne ta kun gano wannan sai ka zo ka rayar da ita ma'ana kai mai kenan ka karantar da ita kai aiki da ita ba'adi bayana domin kaga bayan tafiya shi babu wani nasir da manso kuma eh tunda dama ne ubangiji Allah maɗaukin sarki yake saukan mishi da ayoyi yake cewa ma nasakh min ayatin aw nusiya nati bi khairin minha aw mislaha alam alamta anna Allah ala kulli shay'in yake cewa da ayoyi masu yawa da suke nunawa akan share wata ayar da wata ayar to sai ce ba'adi bayana kaga ya nuna cewar sunnar da ya tafi ya bari ana aiki da ita sai kuma ya zama na wasu an binne ta an manta da ita an kashe ta sai mutum ya zo ya rayar da ita to ana fa'ina lahu min al'ajiri to lalle shi yana da abin da yake na lada misalar ujuri man amila biha kwatankwacin lada na dukkanin waɗanda suka aiki da ita ta sanadiyar me karantarwa da yi ta sanadiyar mai aiki da ita da ya yi layun kasu min ujurin nasu shai'a ba a rage komai daga cikin ladan da za a bai mutane da suka yi aiki da wannan sunnar da shi mutumin ya karantar ko ya aikata ba za a rage musu da komai ba kuma za a ba kaga yanzu yana da ladan shi karantarwa da yi ko aiki da yi da sunnar kuma yana da ladan waɗanda suka yi aiki da wannan sunnar bayan da shi ya rayar da ita an gano wannan da kyau ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare yake cewa wa man da atan. hakanan dukkan wanda ya farar da wata farariyar al'amari ya kakaba ta cikin addini la yarda biha Allah wa rasulu wacce daman ubangiji Allah madaukakin sarki da shi da manzansa ba su yarda da ita ba ko akwai wata bid'a da Allah ta'ala da manzo ya yadda da ita balle mutum ya makalkale ya ce to ai an ce bid'ar la yarda bi Allah wa rasulu wace Allah da manzon shi bai yarda da ita ba kun gano wannan da kyau wannan baya nuna cewar a kotu bid'a da Allah ta'ala iya yarda da ita mana la yarda bi Allah wa rasulu tawkidi karfafa magana ne kamar da Allah ta'ala yake cewa yake yake faɗan banu Isra'ila yake cewa ya qatuluna nabiyina bi ghairi haqq wa yaqtuluna nabiyina suna kashe annabawa sai ce bi gairi haƙ ba tare da wani dalili akwai wani dalili da mutum zai rike da zai ce zai kashe annabi da shi eh babu wani dalili da mutum zai rike ya ce wai zai zame mashi hujja na ya kashe annabi da shi amma sai Allah ta'ala ya ce wai katuluna nabiyina bi ghairi haqqin ƙarshen zalunci kenan hakan na fadan Allah ta'ala da yake cewa wa man yad'u ma Allah ilahan akhara la burhana lahu bihi la burhana bihi lahu abin da labur hana bihi labur hana lahu bihi inda Allah wa inna ma hisabuhu ila Allah innahu la yuflihu kafiruna na ayata zo Allah ta ke cewa man yadda ma Allah ilahan akhara labur hana lahu bihi ba shi da wani dalili to dama akwai wani dalili da mutum zai rike ya ce zai bauta ma Allah da wani eh amma sai Allah ya ce labur hana lahu bihi ba shi da wani dalili da zai iya rikewa a matsayin haka saboda babu wata bid'a da mutum zai rike a matsayin cewar Allah da manzon shi suna son wannan bid'a to duk wanda ya kagi wata bid'a yayi aiki da ita fa inna alaihi isma man amila biha to yana da nauyin zunubin waɗanda suka yi aiki da ita da ita me wannan bid'a minan nasi daga cikin mutane la yunqasu min asamin nasi shay'a ba a rage komai daga cikin zinuban mutanen da suka yi aiki da wannan bid'ar akan shi su nauyin zunubin na sun yi aiki da bid'a yana nan a kansu kada su ji cewar ai wani ne ya kago nauyin zunubin na kan shi a'a su ma da suka yi aiki da bid'ar zunubin yana kansu na sun yi aiki da bid'a shi kuma nauyin zunubi yana kan shi na yayi me na ya kawo bid'a to sai wani ya nuna cewa yanzu mutum yana kabari ma kenan akan cina shi asusun shi taskar shi ta zunubai tana karuwa bayan ya mutu saboda me saboda biriya da ya kaka ba mutane ya mutu ya basu da ita a kai suka ci gaba da aiki da ita kun gano wannan da kyau wannan zai nuna muku duk wani wanda yi kisan kai a yanzu shi mutum na farko daga cikin 'ya'yan adam guda biyu da ya kashe dan uwan shi yana da nauyin zunubi na me na kisa domin shi ne farkon wanda ya fara aiwatar da kisa bayan kasa da Allah ta'ala ya ce wata alaihim na nai adam bin haƙƙi. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك yace sai ya kashe wannan mutumin da ikisa har tashin alkiyama duk wani wanda ikisa shi wanda ikisan yana da zunubin mai kisan da yi shi kuma wancan da ya fara wanzar da kisa din shi ma yana da kaso na zunubi na kisan da wancan mutum ya yi saboda me eh saboda shi ya fara haka mutum sai ya hattara sosai da sosai duk wata fitina da mutum zai kawo duk wani gidan kwallo da mutum ya bude a unguwa ta sanadiyar ganin shi ya bude gidan kwallo wasu suka dinga budewa kun gano wannan da kyau ko to ya sani duk gidan kwallon da aka bude akai yana da zunubi akai Allah ta'ala ya sauke duk wata barna da mutum ya kawo duk wata fitsara duk wani faifai na bidiyo mummuna da mutum ya kawo mutane suka dinga kwafa a wurinsa ya sani yana da zunubi a kan shi ɗauki duk wata barna kaf ɗinta wannan mana kawo ne don buga misali duk wata barna da mutum ya kawo wanda yake mutane suna tsam ba su san da wannan barna ba sai mai sai zuwan shi shi ya fara mutane suka kwaikwayon a wurinsa to ya sani yana da nauyin zunubi na wannan al'amarin da yi saboda dole mutum ya hatara ya ga wacce magana zai faɗa a cikin al'umma magana da ya faɗa a cikin al'umma ba a taɓa jin ta ba sai a bakin shi aka je aka dinga ɗorawa to ya sani yana da nauyin zunubi a kanta aiki aka kwaikwaya a jikinsa mummunan aiki aƙida ce mummunar aƙida kallo mummunan kallo duk wani abu da yake ɓarnataccen al'amari ne da shi ya fara aka kwaikwaya a wurinsa to ya sani taskashi ma'aunin shi na zunubi yana ƙaruwa ta sanadiyar shi ne ya fara kawo wannan al'amarin allah ya tsare mu kaga wannan ba karamin kan da garki bane ba karamin razanarwa bace akan wannan Allah ta'ala ya sauke hadisin yana da dalilai yana da shawahid da waɗansu hadisan da suke rufa mai baya sosai da sosai akan irin wannan lafazin da ya zo da shi amma shi karan kanshi wannan hadisin yana buƙatar mataimaka kun gano maganar ma'ana hadisin bai kai labari ba sai da aka haɗa shi da sauran hadisai 'yan uwan shi masu ma'ana irin wannan sai ya sa hadisan ya zauna sosai da sosai ka dole mutum ya tahi tsaye sosai da sosai ya san me yake faɗa me yake aikatawa وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال كيف أنتم إذا لبستم فتنة يربو بها الصغير ويهرم بها الكبير وتؤخذ سنة يجري الناس عليها فإذا غير منها شيء قيل غيرت السنة قيل متى ذلك يا أبا عبد الرحمن قال إذا كثر قراؤكم وقل فقهاؤكم wa kafurat amwalukum wa qalla umana'ukum wal tumisati dunya bi amali al akhirah wa tafaqqaha li ghairi li ghairi din wa ibn radiyallahu anhu annahu hadisi daga abdullahi dan mas'ud Allah ta'ala ya kara mashi yadda lalle shi abdullahi dan mas'ud ya ce kaifa antum ya da ku samu kanku ya halinku zai kasance idza labistum fitnatan idan aka sanya muku wani irin tufafi na fitina aka sanya muku jarrabawa jarrabawa mai hatsarin gaske yarbu fi hasaghir wanda ke karamin yaro zai renu a cikinta ya renu a cikinta da sunan mai addini alhalin kuma ba addini ba ce wa ina min la yalwuna alsinatun bil kitabi litahsabuhu min al kitab وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وما يعلمون karamin yaro ya tashi a ciki da sunan mecece addini alhali kuma ba addini bane wa ya fi har kabir mutum kuma dattijo kuma ya girma a cikinta cikin wannan me wannan fitinar ta gaba da baya yaro ya taso a cikinta saboda ka tun ya ya samu magabatan shi suna yi zai dauke ta matsayin me datti da kuma ya girma ya yi furfura a kanta zai ce me addini don a kan shi ya rayu la ilaha illallah wa tu'khadhu sunnatun aka riƙi wannan fitinar a matsayin sunna bid'a ce fa barna ce amma ka ɗauke ta matsayin me saboda mai karamin yaro yare ne a cikinta ya taso a cikinta babba ya tsufa a cikinta kana mai magana sai ce tun ka ba haifi babanka suke yi ko ba ka zai ce ba kaga yana wajen na ba na kenan na ummatin Allah ya so baki nasu alaiha mutane suna gudana suna tafiye da al'amuransu akan wannan fitinar Allah ya sauwaki fa idza ghayyira minha shay'a shay idan aka canza wani abu daga cikin wannan barnar da suke yi wannan jarrabawa da aka jarraba al'umma da ita aka samu wasu suka zo suka ce abu kaza da abu kaza ba mai kyau bane qil sai ka ji ana cewa ghayyiratu sunna ka ji su za su canza sunna la ilaha illallah kun gane ko ghayyiratu sunna suna zaka ji suna cewa an canza sunna saboda me sun taso akai to kun ga yanzu dole ne a tashi ƙananan yara ana karantar da su tsaftataccen addini ne wajibin da ke kan kowa ta yadda su taso su san abin da yake daidai da wanda ba daidai ba an gane wannan da kyau ko kuma a ruwaya ku wa turikati sunna aka bar sunna sai ga suna cewa ai an bar sunna an gane wannan da kyau ko wasu ba an yi zamanin da ake cewa fitar waliyai da ake yi a wata jiha daga cikin jihohin arewacin najeriya da aka samu lokaci sai wata take cewa wai tana ba da labarin canje-canjen al'amura wai ga waliye ma an canza ta ita da tunaninta ana tafiya waliye akan daidai daga baya kuma wai an canza ta na ilaha illallah saboda ta tashi a ciki ta yi furfura a ciki wanda yake abin da ba addini ba fa a ce an ware wata rana ta guda wai ta waliyai ta waye ta wace irin tambada ce Allah ta'ala ya sauke wannan kala rawi ya kammala wannan abin ya kai shi makabartar tarihi ƙil sai aka tambayi Abdullahi dan Mas'ud aka ce mata zalika ya Abu Abdurrahman ya Abu Abdurrahman yaushe ne irin wannan lokacin zai kasance qal sai ce idza kafura qurra'ukum idan makarantanku suka yawa makarantanku idan suka yawa kako san littafai sun watsi kenan an gane wannan da kyau ko sai ya zama na mutum kawai zai sai littafi ne ba tare da ya tantance ba ba tare da ya tantance waye mawallafinsa ba yaushe ya wallafa ya matsayin shi kafa shi ta dilmiya ta kafu a ilimi ko bace ba kawai da ya kai da sabon fuska fuska ta ja shi kawai ya rubuta ya ɗauki littafi ɗin shi ɗan suna ne ko na ɗan bidi'a ne ko na waye ko na waye duk ba abin da ya same shi an gano wannan da ke ko ko idza kafura qurra'ukum idan makaranta alqur'anin cikin ku suka yawa sun haddace qur'anin tsantsa amma ba su san ma'anar shi ba kwata kwata sai zamana su ake tambaya harkokin addini kun gano wannan da ke ko alhalin shi bai san me ake nufi ma da ma'anonin ba balle i bayani akan haka an gano wannan da kyau kun ga wannan ba karamin bala'i ne. iza kullum muke faɗa haddace qur'ani ana biyo bayan shi da me da san ma'anonin shi wallazi ba asafil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhum alkitaba yatlu alaihim ayati yana karanta musu ayoyin wa yuallimuhum alkitab kuma yana sanar da su abin da littafin ya kunsa kaga anan ne sai zama na kai fatawa kai ba amsa sosai da sosai amma iya karatunka na alkur'ani iya haddaka muddin baka san ma'anar abin da qur'ani yake ɗauka ba to haka kan kan ba ne ka je kai magana akan harkar addini wa qalla fuqaha'ukum masana addini suke karanci a cikin ku fuqaha jam'i ne na faqih suke karanci sosai da sosai ta yadda a wani mutumin da yake da ka jami'a ya zai fita maka da matsaloli 40 50 100 a cikin aya kun gano wannan da kyau ko in kuwa aka rasa irin waɗannan sai zama na kawai kowa zai iya ba aya ma'anar da shi ya ga dama kawai shi kenan ka ku san barna ta wanzu a bayan ƙasa Allah ya sauwake wa kafurat amwalukum dukiyoyinku suka taru suka haɓaka abubuwa ne kenan bakwa lissafa wa ƙalla umana ukum marika amanan cikinku suka yi kaɗan amana za a baiwa mutum kafin wanda ya ba shi amana ya juya shi har ya fara ci ko dai amana ta magana kun gano wani amana ta magana mutum ya fada maka magana ya ce amana ce har gaggawa kake yi ku rabu ka je ka samu wani abu ka ce kaga magana da aka yi ko ai da kai shi ya zo ya gaya maka magana wannan amana ce da zai faɗa maka magana ya ce don allah tsakaina ne da kai amana amana ce in mutum ya ci sai ya shiga cikin wanda ya ci amana amana ta ci shi Allah ya sauwake ko amana ta dukiya mutane a baka amanar dukiyoyin mutane a danka ta a hannunka ke kuma ka kama ta da ci kawai ham ham ham ham ham kowace irin amana wa qalla umana uku amintattun cikin ku suka yi karanci wal tumisati duniya aka nemi duniya bi amalil akhirah da aikin da ake neman lahira da shi a ɗauke shi kuma yanzu duniya ake nema da shi la ilaha illallah Allah ya wa tufiqaha li ghairi din aka yi karatu ba dan addini ba karatun kawai aka yi ba addini aka nufata da shi ba wani shi babban burinsa kawai ya gama karatun ya je samu aiki haka ne ko ba haka bane so da kaga asali ma karatun ba wai ya gina shi ne akan neman ba akan addini ba al'asuli shine ke ka domin addini in ka samu aiki to wannan nafila ne ba shi ne makasar ba ba shi aka nufata ba amma sai zama na karatu na addini addini na musulunci tsabtataccen addini da mutum yi karatu akan shi sai kuma yaje yana neman ya za a yi daman ba wai ya yi karatun ne domin addini ba kawai a kawai ya za a yi nemi duniya da shi Allah ya sauke wannan asar rawahu darimi imamu darimi ne ya waito shi Allah ya sauke kasan wannan asar ɗan ya bi ta kan kowa kenan ko kun yi shiru kasan gaji an yi shiru to karatun ya bi ta kan kowa yawwa amma ta kan wasu ya bi banda wasu sai gaji ana ahem yawwa to amma ya bi ta kan kowa sai ga kowa ya yi shiru to kuma dama haka karatun yake an gano wanda abu abdurrahman abdullahi bin mas'ud sahabin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne to amma ka ji irin maganganun da yake faɗa in aka sa in al'umma ta samu kanta cikin irin wannan hali to Allah ya sauke kawai wa an zayyad bin hudayr qal qala li umar hal ta'rifu ma yahdimu islam qultu la qal yahdimuhu zillatul alim وجدال وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين رواه الدارمي أيضا وعن زياد بن حدير تقوم حديثي دقى أثر دقى زياد بن حدير قال يتي قال لعمر عمر نان خطاب ياتي دني يتي هل تعرف ما يهدم الإسلام yake cewa shin ko ka san abin da ke rugu da musulunci tambayewa kenan umar dan khattab imawa hudayr zayyad bin hudayr ya ce ko ka san abin da ke ruguje musulunci ƙultu sai na ce in juwa kenan in ji zayyad sai na ce la a'a ban sani ba qal sai ya ce ya hadumuhu zillatul alim abin da ke ruguje addini shine karkata ta malami idan malami ya karkace to shikenan kuma da an yi magana sai ga zan ce malam wani fa ya ce ko ba ka ke cewa ba yanzu da ke da malam wani wa ya fi ilimi shi ke na magana su idan aka ce malami ya karkace to al'amura al'amura sun abin nan Allah ta'ala ya sauwaki abu na biyu wajidalin munafiki bil kitab da yadda munafiki wanda ya ɓoye kafirci a zuciyar shi ya bayyana da imani a fatan bakinsa ya zo ya dinga haɗa ƙur'ani da alƙur'ani yana kora ma mutane shubha yana ingiza ma mutane shubha a cikin addininsu yana jayayya da alkur'ani ya ce ai a wuri kaza an ce kaza a wuri kaza an ce kaza domin ya sanya ma mutane shubha a cikin addininsu abin no kenan abu na uku wa hakkamal a'immatu al mahukunta shugabanni kenan ko shugabanni suka hukuntar da batattun mutane a matsayin mahukunta shugaba maimakon ya ɗauki wanda ya san addini ya ba shi mukami ya bashi tsara wuri kaza tara wuri kaza ya hukuntar da shi a cikin hukumarsa sai ya je ya ɗauko wanda yake ɓatacce ne yana ɓatarwa ya sanya shi wurin gudanar da al'amuran gwamnati abubuwa kenan waɗannan al'amuran uku su suke rugu addinin musulunci ya kuke kallon magana umar na khattab eh in dai malami kafa shi ta zami ya zama na malami ba abin da ke gaban shi sai aljihunsa sai tallan gidan shi tukunyin miya gidan shi kenan in ya zama na ba abin da ke gaban shi sai wannan to al'umma sun shiga wani hali al'umma kuma sai dai addu'a idan ya zama na an samu fanɗararru makiya addini sun sa rigar addini sun shiga suna amfani da waɗansu a cikin musulmai don cimma wani mummunan burinsu to lalle ilalla a sani al'umma ta musulunci tana buƙatar addu'a haka ne ko ba baka bane idan ya zama na an sami shugabanni suna ɗiban waɗanda batattu ne suna ɓatarwa kuma suka sanya su jagorori mahukunta to lalle addinin musulunci Allah ya kiyaye haka umar dan ya faɗa an gano wannan da kyau to tambaya ta ana ita ce me alaƙar wannan asar ɗin da babin da muke ciki babu tahariduhi ala luzumi sunna eh idan mutum Allah ta'ala ya albarkace shi yana rike da sunna kankan waɗannan al'amuran uku ba za su shafe shi ba kun gano wannan waɗannan al'amuran uku inda yana karatu tsabtataccen karatu tsabtatacce tataccen karatu waɗannan al'amuran uku ba za su same shi ba domin da malami kafa shi ta zame zai iya ganowa saboda me daidai gwargwado ya iya karanta qur'ani ya san wani bangare na ma'anonin shi ya san hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma su yake rinjayewa akan maganar kowa saboda duk lokacin duk girman malami duk girman malami yana ji a zuciyar shi malamin nan bai kai annabi ba sallallahu alaihi wasallama saboda ko dole fara gabatar da maganar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan maganar kowa وعن حذيفة قال كل عبادة لا يتعبدها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلا تعبدوها فإن الأول لم يدع للآخر مقالا فاتقوا الله يا معشر القراء وخذوا ممن كان قبلكم رواه أبو داود إيه؟ وعن حذيفة قال hadisi daga huzaifa ya ce huzaifa tu ne yaman kenan an kun lura yanzu kamar mun fara shiga asar kenan maganganun sahabbai wanda yake a hadisan da suka gabata mana ta karanta mai maganganu na manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yanzu kuma sai muke karanta maganganun sahabban shi kamar me kenan Umar Malik Huzaifa ibn Yaman yake cewa kullu ibadatin kullu siga ce da ke sayagul umum ita ce ma ummu kamar da kake cewa kana wa akhawatuha inna wa akhawatuha to a babul umum sai ka ce kullu wa akhawatuha shi zai ke ta siyagu kullun aw al jami'u wa qad talallalat al furu'u in ji mai maraƙai kenan kullu ibadatin kowace ibada la ya ta'abbaduha ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wasallama wacce sahaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba su bauta ma Allah da ita ba ita me kenan ita wannan ibadar dukkan ibadar da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba su yi ta ba fala ta'abbaduha kar ku yi ta kar ku bauta ma Allah da ita an juwa Huzaifatu bin ina so mu fahimci cewar sahabbai ne suke waɗannan maganganun kun gane wannan da ke ko ba wai Muhammad bin Abdul Wahhab bane da za a ce ba wahabi ne an gane wannan da ke ko ba wai Abubakar Muhammad Gubo ne balle a ce dan izala a'a sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne suke waɗannan maganganun wanda yake wasan sai rabon su da duniya yau shekara 1400 wani rabon shi da duniya wani 390 da sauransu su suke irin waɗannan maganganun suke cewa dukkan ibadar da sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba su yi ta ba to kada ku yi ta me dalilin shi eh Allah ta'ala cewa yake yi abin nan ƙulu amanna billahi wa ma unzila ilaina وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم أبنا أبنا إيكي تقول آمنا بالله ما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون قولوا آم أبنا فإن آمنوا bi misli ma amantum bihi yawa fa in amanu idan su sun yi imani bi misli ma amantum bi da kwatankwacin abin da ku kuka imani da shi ku su kenan ku sahabai su ne al-mukhatabun al-awwalun su ne waɗanda ake magana da su na farko idan su sun yi imani da irin abin da sahabbai suka imani da shi faqad hitadaw to hakika sun shiru eh hakika sun shiru to idan suka yi abin da sahabbai ba su yi ba fa ba su shiri ba saboda ka duk wanda ya yi abin da sahabbai ba su yi ba to lalle ilalla ya san ya ɗibi hanyar gadin ya ɗibi daji Allah ya sauke wani ibn mas'ud radiyallahu anhu qal man kana mustannan falyastanni biman qad nam fa inna al-awwala lam yada lil akhir maqalan domin mutanen farko ba su rage ma mutanen karshe wata magana ba duk abin da za a faɗa sun faɗa duk abin da za a yi sun yi duk abin da za a kudirce a zuciya sun kudirce naka ga yanzu an hutar da kai naka shine mai bi kawai shi kenan naka an share maka hanyar. su ne suke yin aiki sai a ce wannan an share hukuncinsa sai zuba shi. kai yanzu komai da komai an riga an kammala maka kawai naka shine bi fattakullaha ya ma'ashar alqurra ya ku taron alarammomi ku ji tsoron Allah ko su ne alƙura'u ba ku ji tsoron Allah irin wannan kakalazeshen ɗin da kuke wurin karatu ku ji tsoron Allah sosai da sosai <laughs> kun gane wannan da kyau ko ana karanta ƙur'ani sai ya zama na hayya kai ga matsayin ana huluyi akan karanta ƙur'ani za ka yi mamaki al'imam al in ka karanta muƙaddima shi ta tafsiri ya yi magana har sai da ya ayyana sunan wata ƙasa ya ce irin yadda ake karatu a wurin yana buƙatar a duba shi an gane wannan da ke ko Allah ta'ala ce wa rattilil qur'ana tartila to wurin karatun kamar da kasan komai ana huluyi akan shi komai ana huluyi yasa Allah ta'ala ya hana ce ya ahlal kitabi la taghalu fi dinikum ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل ولك باء غلو أكرنت القرآن يديك wani karanta ƙorani kar mutum ya zo huce gona da iri har ya zama yana karanta abin kuma da ba ƙorani ba an gano wannan in ka karanta ba ba babu jiwidi ka sani ba ƙorani ka karanta ba fa ɗaya daga cikin maganganun malaman mutane wa mallami jiwidi ƙorana fa huwa asim ji abin na tajul ƙorra imam aljazari za ka karanta ƙorani kar kuma wurin karantawa ka zo ka wuce gona da iri saboda tsabagen son karanta qur'ani kuma ka zo karanta shi ya fita daga sifar shi ta me ta alƙur'ani wa khudhu mimman kana qablakum ku karbi qur'ani daga waɗanda suka gabace ku ku koyi karatu daga waɗanda suka gabace ku shikenan kaga yanzu ba a tasa kenan eh wa mutum ya ji cewar zai iya tasa baki a wurin karatun qur'ani yana tasawa yana karantawa tasa baki a karatun qur'ani ai bakin nan in kai wasa ka zaka dinga danne shi kawai ai sai amma darasu sai an karanta maka shi Allah ta'ala cewa yi da annabin shi wa innaka latulqal qur'an min ladun hakimin alim sai an maka talaqqi wala ta'dal bil qur'ani min qabli an yuqda ilayka wahyu ko min qabli an naqdiya ilayka wahya wa qur rabbi zidni ilma an gano wannan da ke ko qira'a a shari'a kenan min qabli an naqdiya kumin min an an yuqda kafin a kammala maka wa rabbi zidni ilma fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana kuma inna alaina bayana to daga annabi sallallahu sai an karanta mai qur'ani kai waye da zaka ce ba za ka karanta mai qur'ani ba wai sai dai ka dinka tasa baki ba wani baki da zaka tasa tsugun in dai kana son ka karanta qur'ani zama zaka yi alakana maka shi malam yana faɗa kana faɗa wannan shine kawai duk wata hanya kuma to ta biyu ce wani ita ce hanyar fari in dai kana so ka kauce ma dukkan wata fitina a wurin karanta qur'ani karka zama kana karanta qur'ani qur'ani yana la'antarka nan eh wa khudhu tariqa man kana qablakum ku kama hanyar waɗanda suka zo kafin ku hanyar da suka bi ita za ku bi ko ba shi kenan ba ko kuna tariqa ne kuma shi kenan rawahu abu daud wa ibn mas'ud radiyallahu anhu qala man kana mustannan falyastanni biman qadamat fa innal hayya la tu'man alayhi alfitna ulaika ashabu muhammadin sallallahu wa alihi wa sallama kanu afdal hadhihi al-umma abarraha quluban وأعمقها علما وأقلها تكلفا اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولإقامة دينه fa'arifu lahum fadlahum واتبعوهم على أسرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم رواه رزين وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال حديث رجع عبد الله بن مسعود الله تعالى قال مشي دايتي من كان مستنن duk wanda ya kasance wanda zai bi sunna zai kokari ya ɗabbaka sunna falyastanni man qadamat to yayi sunna ya kwaikwayi wanda ya riga ya rasu wanda ke raye fa ya ce fa innal hayya domin wanda ke raye la tu'manu alaihi fitina ba a amince masa cewar fitina za ta same shi wani al'amari na addininsa zai zo ya canza haka ne ko ba haka bane amma wanda yake ya riga ya rasu to an san a kan abin da ya rasu wane kan abin da ya bayyana gare mu ya samu kyakkyawan makoma ya samu kyakkyawan cikawa haka ne ko ba haka to wannan shi ne domin wanda ke raye ba a amince mashi cewar zai iya samun jarrabawa ko ta taɓin kwakwalwa ko wani ra'ayi baƙon ra'ayi ya shige shi saboda kawo kullum sai addu'a isa kullum muke faɗa kullum sai ka haɗa da addu'a annabi tsira da amincin Allah su tabbata ga cewa yake yi ya muqallibal qulubi sabbit qalbi ala dini ka tabbatar da zuciyata akan addininka annabi yusuf alaihi salatu wasallam addu'a yake waɗannan fa Allah ta'ala yana kawo mana su domin koyi da su yake cewa tawaffani musliman wa alhaqini bis salihin ban ya ce fatira samawati wal ard yake cewa tawaffani musliman wa alhaqini bis salihin an fahimci wannan da kyau abdullahi dan masud yake cewa ula'ika ashabu muhammadin su waye waɗanda yake sai rigasar rasu yace to waɗannan ba su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kanu afdal hadhihi al-umma sun kasance mafifitan wannan al'ummar babu wani al'ummar nan da ya kai su kun gano wannan da kyau ko ya kai su ne falala wannan baya hana cewa a cikin wani wanda ba sahabi ba kamar wa kenan kamar tabi'i kamar tabi'u tabi'in a samu wanda ya fi sahabi mai ilimi an gano wannan da kyau za a samu cikin wani wanda ba sahabi ba kamar su tabi'ai kamar tabi'u tabi'in a samu waɗanda yake sun kai wani sahabi ko ma sun fi wani sahabi ilimi amma falalafa ina wana ɗaya ce wannan kan ya riga ya huce mun gano wannan da kyau saboda haka abdullahi dan masudi yake cewa kanu afdal hadhihi al-umma sun kasance mafifitan wannan al'ummar a barraha quluban sun kasance zukatansu wankakkun zukata ne zukace zuciya ce mai kyakkyawar biyayya ga manzon Allah sallallahu ta'ala wasallam babu wata zuciya da ta kai su da ta kai zuciyarsu tsarki da tsafta wa a'maqaha ilman babu zuciyar da take zuciyar su zurfin hangen nesa da zurfin ilimi kun ga in ka tara su baki ɗayan su ta ɓangaren ilimi kenan kamar yadda muka ambata domin za ka samu wani daga cikin sahabbai cikin tabi'ai irin su Imam Malik ibn Anas irin su Imam Ahmad ibn Hanbal irin su Abu Hanifa da sauran malamai ba za a rasa samun waɗansu malamai da suka fi wani sahabi mai kulura wajen ilimi amma falalafa a'a su sahabban manzan Allah yan aljanna ne Allah ta'ala cewa ila yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatala ulaika a'zamu darajatan min an anfaqu min ba'adu wa qatalu sai ce wa kullan wa'ada Allahu al kowannen su Allah ya mai alƙawarin aljanna sai dai ta wani ce ta fita wani eh shi yasa Abu Muhammad ibn Hazm da ya je Masar sai wasu kiristoci suke hikaito mashi maganganun 'yan shi ya ce waɗanda 'yan wanku ne <laughs> kun gano magana ko ya ce waɗanda yi duk littafanku ne yi an gano wannan da ke ku ya ce su sabon manzo Allah ai 'yan aljanna ne don Allah ta'ala ce la yastawi minkum minkum ku sahabbai kenan ba za a haɗa man an faƙa min ƙabalin fatai wa ƙatala wanda ya ciyar da dukiyar shi iyaki kafin a fatawa maka ba za a kwatanta shi da wa da wanda iciyar iyaki bayan fatuhu makka yanzu wanne ne ya fi lada kenan na farko sai Allah ya ce wa kullum wa adallahu alhusna kowannen su Allah ya mai alƙawarin alhusna alƙawarin aljanna kuma da man ga dubu sahaba haka suke ko dai qabal fatahi ko dai ba'dul fatahi wa aqallaha takallufan sahaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su ne mafi karanci na wurin ɗora ma kai abin da ba a sanya su ba ba ruwansu kan ɗora ma kai ba su ɗora ma kansu a'a ba ruwansu mai Allah ya ce sun yi mai manzo Allah ya ce sun yi an gane wannan ba ruwansu a ce sai an yi wani dogon bincike sai an yi kaza to wanzu wannan magana hankali zai daida ita wannan waye waye ba ruwansu akan wannan Allah ta'ala ya tsabtace su اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم الله تعالى يا زابي su domin su zama sahabbai na annabin shi annabin tsira annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi wale qamati dini da kuma tabbatar da addininsa don haka Allah ta'ala ya zabe su fa'arafu lahum fadlahum ku tabbatar musu da falalarsu eh kaga duk wani wanda yazo yake bin su da suka to ka san wannan wannan akwai zindiƙanci zindiƙanci tare da shi kun gano wannan da ke ku wala ta kuta anan ta ibu wa tajrahu faqad nataqa al-wahyu al-mubin bi fadlihi wa bil fadhi ayun lis sahabati tamdahu tamdahu wattabi'uhum ala asrihim ku bi su a gurabunsu ku bi su sau da ƙafa su suwa kenan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata masaku bi mastata'tum min akhlaqihim ku yi riko gangam da abin da za ku iya na ɗabi'unsu akhlaq ɗabi'u ka yi riko da irin ɗabi'unsu aƙidarsu tauhidinsu ayyukansu imaninsu akhlaq suluk gudun duniya ka irin nasu kar ka ɗauko wani abu na daban a matsayin shine gudun duniya ka dinga yi a'a ya sahabbai suka guji duniya kun gano wannan irin shi za ka yi wasiyarihim da tarihinsu fa innahum lalle su suwa kenan kanu alal hudal mustaqim sun kasance akan shari'a shari'a kuma mai kakkiyen shari'a saboda ka in ka bi shari'a su za ka kasance in ka bi tafarkin su za ka kasance shari'a wannan in ji abdullahi dan mas'ud kenan yake irin waɗannan maganganu din wani amr bin shu'aib an abihi an jaddi qal سمع النبي صلى الله عليه سمع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوما يتدارون في القرآن فقال إنما هلك من كان قبلكم بهذا ضربوا كتاب الله بعضه ببعض وإنما نزل القرآن وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا فلا تكذبوا بعضه فلا تكذبوا بعضه ببعض فما علمتم منه فقولوه wa ma jahiltum fakiluhu ila alimi rawahu ahmad wa ibn majah wa bin shu'aib an abi an jaddi qal shi wannan hadisi na wannan bawan Allah amr bin shu'aib an abi an jaddi babi malamai suke bude mishi a cikin mustalahul hadith قال يتي سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قوما ما يكن الله تيرا دا أمين الله ستبتا أغريشي ya ji waɗansu mutane ya na fil qur'an suna kaiwa su komo dangane da alƙur'ani wannan ya ce wannan ya ce subhanallah al'afu kamar suna haɗa ƙur'ani wannan gefe da wannan gefe sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce inna ma halaka man kana kun bi abin sani kawai waɗanda suka gabace ku sun halaka da wannan abin da kuke yi an gano wannan wannan yabo ne ko zargi ne to da irin wannan ne sai shi'a suke ɗaukan irin waɗannan suke aibanta sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba su fahimci cewar su sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam makaranta ne da Allah ta'ala yake karantar da mu da ayyukansu eh da aka hana su wannan ɗin sun sake su ɗin haka za ka dinga gani irin waɗannan da yawa irin waɗannan al'amuran da yawa alim Allah annakum kuntum takhtanuna kun sai Allah ya ce ba alaikun amma shi makin gaskiya sai ya ce to ai gashi Allah ya ce alim Allah annakum kuntum takhtanuna kun sai tsaye iya nan ba zai ƙara shagaban ba ba alaikun wa afa ankum فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل duk ba zai ƙara shi nan ba sai ce ai gashi Allah ya ce ya ce kaza ya ce kaza ya ce kaza Allah ya sauke me janyo musu haka daman rana ala qulubihim ba kanu yaksibun fi qulubihim maradun fa zadahumullahu marada in sarafu sarafa Allah qulubuhum bi annahum qaumun la yafqahuna maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare yake cewa darabu kitaballah ba'dhu bi ba'd sun hada littafin Allah sashin shi na warware sashi a wurin su su suwa kenan waɗanda suka zo kafin ku waɗanda suka zo kafin ku sai maki Allah yake cewa inna ma nuzila kitabullah abin sani kawai an saukar da littafin Allah ne wanda yake Qur'ani yusaddiqu ba'dhu ba'd sashin sa yana gazgata sashi sashin alqur'ani yana gazgata sashi Falatu ba zuhu bi ba'd kada ku haɗa sashinsa kada ku ƙaryata sashinsa da sashi ku ɗauki wani sashi ku warware wani sashi na Alƙur'ani da shi ubangiji Allah madaukakin sarki bai saukar da Alƙur'ani akan haka ba fama alimtum abin da kuka sani nashi ƙuluhu ku faɗa wa ma jahiltum da kuka jahilta fakiluhu ila alimihi ku miƙa shi ga masanin shi ba kenan ba ko ka san qur'ani baki ɗayansa abdullahi ɗan abbas yake cewa tafsirin alƙwar'ani ya kasu kashi hudu akwai bangare na farko da kowa ya sani ka gane wannan da kyau ko kowa ya sani da zaran ka ce qul wallahu ahad ko ya san me take nufi haka ne ko ba haka ba ne akwai tafsirin da larabawa ne suka san shi lura da yaransu aka saukar eh to haka yanzu akwai bukatar an kana suka kware a tafsiri kenan sai ka san waɗansu al'amura masu tarin yawa na me na adab na larabci domin ya taimaka maka wurin fassara alkur'ani mai girma akwai kuma wanda yake malamai ne suka sani tafsirin da malamai ne suka sani kaga kuma ba laraba ba kenan so daga iya sani shi da larabci shi bai san wannan ba a akwai tafsirin da malamai ne suka sani nawa kenan hudu uku kenan ko na hudun ya nashi afa ban abin nan nashi ba lami hadurni haka abdullahi dan abbas sai fada to amma da zarar mutum ya karanta abin da bai sani ba kawai shikenan sai ga yana ta kama kame a cikin alqur'ani da Allah ta'ala ya sauki masallallahu salamatu wal afiya rawahu ahmad ibn majah kaga wannan hadisai da muka karanta a nan yana zaburar da mu sosai da sosai a kan suna to yanzu a nan in aka tambaye ka aka ce wai meye sanadiyar yaduwar bid'a me zaka ce abu na farko dai akwai jahilci wallahi jahilci yayi al'umma ka tutu wannan shi ma ɗaya ne daga cikin dalilan da suke sawa bidi'a ta yadu to haka yanzu anan ya zama dole a tashi tsayin daka a yaki mai jahilci da karatu tsabtatacce eh a yaƙi jahilci da tsabtataccen karatu abu na biyu akwai son zuciya eh akwai son zuciya shi ma ya taimaka wurin yaƙar abin nan wanzar da bidiya a bayan ƙasa abu na uku akwai nufata alheri shi alheri yake nufata sai kuma bai same shi ba awwano kenan abubuwa uku shi alheri yake nufata abdullahi dan masaudi ya zo masallaci sai zai samu mutane sun yi kuri sun yi da'ira mutum guda a cikinsu yana cewa ku ce subhanallahi ɗari sai ya ce subhanallah subhanallah ɗari in sun kammala sai ce ku ce la ilaha illallah ɗari sai su faɗa sai abdullahi dan masaudi ya daka musu tsawa ya ce wa ya sa ku kun gano wannan da kyau ya ce ga tufafin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam nan bai rididdige ba mana bai dade da mai kenan ba da rasuwa ga akushin da yake cin abinci nan bai daddatsi ba ga asar nashi nan bai dade da tafiya ba kun zo kuna waɗannan al'amurra sai suka ce ba komai yasa suka yi ba alheri suke nufata abdullahi dan masu yake cewa da yawa akwai mai neman alheri da bai same shi ba eh kun ga wannan abdullahi da masauri ya goyi bayan su ko ya musu martani ya mai musu da martani amma meye babban abin da ya taso daga zuciyarsu neman alheri ba wai alheri neman alheri suke meye sanadiyar da kiristoci suka samu ruhubaniyanci da Allah ta'ala ya ce wa rahabaniyata nifta da ruha ruhubaniyanci su suka kirkireta ma ka tabna ha alaihim ba mu dora musu ita ba ba mu ce su yi ruhubaniyanci ba su suka yi kayansu me yasa suka yi illabti ga ridwanillah ba kuma yasa suka yi ba sai dan neman yadda Allah ya sa suka yi so suke su sami yarda Allah sai yasa shi ne neman yadda yasa suka yi me ruhubaniyanci suka yi abin da ba a sa su ba kan ga yanzu nan suna da kyakkyawan niyya ko ba su da ita sai dai abin ya dace da karantawar manzo bai yi ba saboda dole sai an samu kyakkyawan niyya an kuma sami dacewa da karantarwar manzo sannan aikin ka ya zama daidai ko kuma ya zama na wa ne ni fita da wa ma katabna ha alaihim ba mu ɗora musu muka ce su yi ba abin da muka dora musu illabta ghairu duwanillah su yi abin da zai zai sa su sami yarda Allah shi muka ce su yi suka je suka samu ruhubaniyanci Allah ya sauke kun ga waɗannan al'amurra suna nema su suka kawo yaɗuwar bidiya a bayan ƙasa abu na hudu da za a ƙara shine alhulu alghulu wuce gona da iri shi ma ya taimaka wurin yaduwar me bida a bayan ƙasa wuce gona da iri an ce da shi ya tsaya iya nan sai bai tsaya bai huce to ga abin da ya dora a gaba menene kenan bida kenan Allah ta'ala ya sauwaki Allah ya tsare mu babu tahridi ala talab ilmi wa kayfiyati talab babu babin da yake yake zaburarwa ala talabil ilmi akan a tsaya a nemi ilimi wa kaifiyati talab da kuma yadda za a nemi ilimin abubuwa no kenan biyu a zaburar a nemi ilimi don babu yadda za ka yaƙi jahilci da wani jahilcin eh wannan yasa za ka ga mutum ya yi karatun da ba na addini ba sai ya zama yana da kishin addini amma kuma ba shi da karatun addini kun gano wannan da kyau ko yana da kishin addini amma ba shi da karatun addini kaga kuma sai ga yazo ya kwatsa kenan yazo kuma ya yi wata barnak duk kishin ga da addini sai ka samu karatun addini in ba haka ba maimakon ka taimaka ma addini sai ka rubuta addini ɗaya kenan abu na biyu kuma an ka tashi neman ilimin ya za ka nema dan ba kuma ba sai ai ta ba da falalar ilimi ai ta ba da falalar ilimi ba a wajen da kai ya za ka nemi ilimin wani ilimi za ka nema eh daman da ilimin shine ilimin addini shine da Allah ta'ala ce shahida Allah annahu la ilaha illa huwa wal mala'ikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist so daga alakar wannan babi da babin da ya gabata alaka ce mai girman gaske wannan babi ne ya gabata babu hukukun nabi sallallahu alaihi wasallama adi shine aka bi da babu luzumi sunna kaga babu yadda za a yi ka san annabi ka bai ma annabi sallallahu alaihi wasallama haƙƙinsa da me da jahilci dole sai ka hada da me da ilimi shi sa malam sai ya biyo shi da ilimi sannan waɗancan rukunan imani guda shida da muka ambata suna yi wa haka kawai sai da me sai da ilimi saboda haka daga wannan babin zuwa ƙarshe duk yana yana bayani ne akan neman ilimi kuma ilimin in an tashi nema ya za a neme shi fihi a cikinsa cikin mai kenan cikin wannan babi din hadithu sahihaini fi fitnatul qabri anna al mun'am yaqul ja'ana bil bayyinati walhuda huda fa amanna wattaba'na wa ajabna wa anna al munafiq yaqul سمعت الناس يقولون shai'an faƙultu yace fihi a cikin wannan babin da muke magana akwai hadithu sahihaini hadisin da ke cikin bukhari da muslim fi fitnatul qabr dangane da abin da ya shafi tambayar kabari fitinar kabari annal muna'am lalle wanda aka yi mishi ni'ima ya amsa waɗancan tambayoyi din ya ƙulu zai ce in an tambaye shi wane ne annabi zai ce ja'ana bil bayyinati shi annabin ya zo mana da dalilai wal huda ya zo mana da shiriya fa'amanna sai muka imani wattaba'ana kuma muka bi wa'ajabna muka amsa kiransa wa'ajibna muka amsa kiransa wannan yana faruwa da jahilci ko da ilimi da ilimi kun ga wannan hadisin hadisi ne yake bada falalar ilimi kenan eh kuma ilimi na tauhidi domin ka san cikin kabari ba za a tambaye ka ilimin da ba na addini ba kun gano wannan da kyau saboda haka duk yadda ka kai wajibin ka ne ka tsaya ka fahimci ilimin addininka shi wannan abin nan general studies ne gamamman ilimi ne da wajibi kowa yi shi awwalu ma yajibu alal mukallaf tasu imani thumma ma'rifatu ma yusulu bi fardu aini ko baka yi ilimin addinin da zaka zama malami ba dole kai ilimin addinin da zaka cire ma kanka jahilci na addininka sai hadisi na nawa na gaba kenan ko a cikin shi wannan wa annal munafiqa yaqul kuma munafiki zai ce munafiki akwai ilimi tare da shi zai ce sami'utun na sami'utun nasa yaquluna shay'an ni dai na ji mutane suna cewa wani abu fa hu ni ma sai na ce kun gano wannan wa annal munafiqa ko wa annal mu'azzab wanda ake azabtawa kaga ya zama kishiyar muna'am wanda ake wani ima kenan zai ce shi dai ya ji mutane suna cewa kaza abin da bahaushe yake cewa kamar ra'aitan nasa eh kawai dai kamar yadda ya ga mutane suna yi shi ma haka yi eh to kun ga wannan muna daɗa maimaitawa duk inda mutum ya ji kada mutum ya ji cewar shi ya tafi neman kuɗi ne ba addini ya tafi karanta ba ya zauna da ƙungurmin jahilci duk inda ka tafi wajibin ka ne ko an ma transfer ko an ma menene wajibinka ne ka san ilimin addininka in ba haka ba to mutum zai gama gararan ba ne kawai a duniya ya je ranar alkiyama ya afka mummuna azaba Allah ya sauke kaga wani shi ya jawo mutane suke jawo malamai suna kwallo da su shi ya shiga filin wannan yake bugawa wannan yake bugawa haka ne ko ba haka bane inda bai shiga filin ba fa ba wani zai inda yayi ilmin sa ya je ya san abin da zai tsara addininsa ya je ya yi tsabtataccen ilimi da bai ta wani bai bawa wani fasin da shi ba fihi ma an mu'awiyata radiyallahu an anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qal man yuridu Allah bihi khairan yufaqihu fi din fihi ma a cikin su dai cikin me kenan bukhari da muslim an mu'awiyata radiyallahu an daga mu'awiyata bin abi sufyan ɗaya daga cikin masu rubuta wahayi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in aka saukan mishi da Qur'ani ya ce a kirawa ne rubuta Qur'ani din ya za ji ka eh a ce kana cikin sakatarorin wahayi eh arma daraja ta kai in aya ta sauka tunda ka san shi annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ya ce wa ma kunta tatlu min qabli min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idan lartaba al-mubtilun bal wa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm so daga idan aka sauka da aya sai kira wani da wani su su rubuta shi muawiya ibn su sufyan yana cikin marubuta ka kusa wannan falala ce ba karama falala ba lalle ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce man yuridullahu bi khairan dukkan wanda Allah yake nufata shi da alheri yufaqihu fi dini sai Allah ya fahimtar da shi addini wanda kaga Allah ya fahimtar da shi addini yana addini yadda Allah ya tsara ka san wannan Allah shi yake nufi da alheri to amma sai ga mutum Allah ya fahimtar da shi addini ya ga mai mota danya ta zo ta huce kaga yana oh la ilaha illallah eh duk wanda Allah yake nufin shi da alheri ya zaɓe shi sai ga Allah ya sa ya gane addini mana yanzu zai nuna maka addini abu ne mai tsadar gaske ba kowa Allah ta'ala yake ba ba eh amma mukami fa kuɗi fa duniya fa Allah ya dankaro mutum ka ga jifa-jifai ko tirela-tirela a ce na wani ne gashi wanda ba musulmi ba ko lambu iri daban-daban so sai ka fahimci cewar me mizani din shine addini man da Allah ya khairan yafaqahu fi din shi kuma addini din nan ubangiji Allah madaukakin sarki yayi mana bayanin sa ta harshen annabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam a hadithu jibril hadithu jibril yace mal islam qal الإسلام أن تشهد الله لا إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت سيتي الدين الإيمان قال فأخبرني عن الإيمان kun gano wannan na nawa kenan na biyu sai na uku al-ihsan qal an ta'budu Allah ka annaka tarah fa in lam fa waɗannan sune addini ne Allah ta'ala ya fahimtar da kai kaga anan ya shafi ayyukan zuciya eh ya shafi ayyukan gabai ya shafi maganganu ya shafi akhlaq domin shi fiqhu din ya kasu kashi biyu akwai al-fiqhu al-akbar shine ilmin tauhidi ilmin da shine mutum zai san Allah eh sai kuma akwai al-fiqhu al-asghar wanda yake wannan kuma shine sanin halas da haram mutumin da bai san Allah ba bai san manzan Allah sallallahu ta'ala sallam ba mai sanin halas da haram zai amfana mashi eh ba abin da zai amfana mashi to babban abin da ake so shine ya zama ya samu alfikihul akbar shi kuma alfikihul akbar anan ba a saurara mu mutum akan abin da ya shafi tauhidi amma alfikihul asghar to wannan gaga babi ne da yake akwai ijtihadi akwai qiyasi akwai sauran al'amura sai Allah ta'ala ya ce man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fi din kaga ya hada dukkan waɗannan abubuwa guda biyu din al-fiqhul akbar da al-fiqhul asghar din an gano wannan da kyau ko saboda kaga fahimtar addini ba karaman al'amari bane wa fi ma'ana bi Musa radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama masalu ma ba'asani Allah bihi min al-huda wal ilm kama salil ghais al-kasir asaba ardan fakanat minha ta'ifa fakanat minha ta'ifatun tayyiba qabilat al-ma'a fa'ambatat al-kal'a fa'ambatat al minha ajadib أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا وسقوا وزرعوا wa asab mina ta'ifatan ukhra inna ma hiya qi'an la tumsiku ma'an wa la tambutu kala'a fadhalika mathalu man faqahu fi ad-dini wa nafa'a wa nafahu ma ba'athani Allah bihi fa 'alima wa 'allam wa mathalu man lam yarfa bidhalika ra'sa wa lam wa lam yaqbil huda wa lam bihi wa ma a cikin dai bukhari da muslim din ana bi musa an karba da hadisi daga abu musa abdullahi ibn qais al-ash'ari wanda annabi tsira da aminci Allah su tabbata a garshe ya tura kasar yaman قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من ذا الله تسيرا دا أمينتن الله ستبتا أغريش ياتي مثل ما بعثني الله به من الهدى كتن كتن ya aiko ni da shi na shiriya. wal ilmi da ilimi da Allah ta'ala ya aiko ni da shi ka masalil ghaisil kasir kamar ka ce mamakon ruwan sama ne kamar ka ce ruwa ne kamar da bakin kwarya ruwa ne kamar da bakin kwarya shine ce ka masalil ghaisil kasir kamar ka ce ruwa ne mai ƙarfin gaske asaba ardon ya samu wata ƙasa to ƙasa ta kashi uku kashi na farko da wannan ruwa ya same ta fakanat minha qa'ifatun tayyiba sai ya samana a wannan kasar akwai wani bangare mai kyawun gaske mai kyan gaske qabilatil ma'a sai ta karɓi ruwan kun gano wannan da kyau ko da ta sha ruwan fa ambatatil kala'a sai ta tsirar da amfanin dabbobi shine alkala amfani kenan wanda yake a cikin shi akwai kore akwai kuma busashe akwai ɗanye akwai busashe. wannan ƙasar kaga yanzu ta sha kuma ta me ta ta shayar wal ushba da amfani mai kyawun gaske wanda yake shi kuma wannan ɗanye ne cakal babu busashi a ciki ma'ana dai da ƙasar ta fitar da abubuwa nau'in abubuwa masu amfani sosai da sosai shi sa ya ce wal ushbal kasir da amfanin gona mai tarin yawa yanzu mun samu ƙasa ɓangare nawa kenan ɗaya kenan da ta karɓi ruwan ɗaya kenan kuma ta me kun yi shiru ta sha ta shayar ɓangare ne biyu wakanat minha a jadib akwai kuma inda yake fako ne amsa katil ma'a ta riƙe ruwan amma kuma ba ta shayar da wani abu ba ta tsirar ba an gano wannan da kyau ko da ta riƙe fanafa Allahu bihan nas sai Allah ta'ala ya amfanar da mutane da wannan da wannan wuri din inda ya rike ruwa din fasharibu sai mutane suka sha ruwan wasuku suka sha da dabbobinsu wa zara'u suka sha da amfanin gonarsu wannan yana da amfani ko ba shi da amfani yana yana da amfani mun samu wuri nawa kenan mun samu wuri biyu sai wuri na uku wa min minha ta'ifatun ukhra inna ma hiya qi'an sai ruwan kuma ya samu wani wuri na uku kenan wanda yake wannan wurin shine hancin kare ka san hancin kare eh shi hancin kare da zarar ruwan ya sauka an samu 'yan mintuna sai ga kaman ba ruwa a wurin ba shi bai ma tsotsa ba balle kuma mai rike ruwan yana sauka yana kwaranyewa da zarar ruwa ya ɗauke an ɗan samu iska ta kaɗa sai ga wurin ya bushe ya yi ƙandas har ma ga ya fara tsatsagewa kun gano wannan shi sai ce inna mahiya qi'an wurin ne hancin kare ne la tumsikul ma'a la tumsiku ma'an bata rike kowanne ruwa ba wala tambutu kala'an bata kuma tsarar da kowanne amfani ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu ya zai mutum ya kasance cikin wannan bangare bangare nawa kenan na uku shi baya amfana wa kenan eh shi bai amfana ba balle amfana ma ki Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare yake cewa fadhalika mathalu man faqaha fi din fi dinillah to wannan fa shine misalin wanda ya fahimci addinin Allah shi wa kenan na ɗaya da na biyu wa nafahu ma ba'athani Allah bihi sai ya amfane shi ma ba'athani Allah bihi abinda Allah ta'ala ya aiko ni da shi fa'alima sai ya koya wa allama kuma ya koyar ya sana ya sana ya sanar ya sani ya sanar kenan allama wa allam shine wanne kenan na farko na farko kenan shine wanda yake ya karbi ilimin ya haddace kuma ya haddatar to haka ake so mutum ya kasance wannan ya zama wannan ajin farko din an gano wannan da kyau ko ya zama na ka koya ka koyar da abin da yake tsabtatacce tatacce wa masalu mallam yarfa bi zalika ra'san da kuma kwatankwacin wanda yake bai ma daga kai akan haka ba kwata kwata bai kula ba shine wa kenan na uku ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به بكرب شريعة الله وتعالى تعالى يكون دي تبا شيني واي كينا na uku kenan dan shi bai ma karba ba wuri na uku kenan bai ma karba ba balle ya bayar to kaga yanzu akwai wanda yake ya haddace ya haddatar ya sani ya sanar kun gane wannan da ko shi ake so mutum ya zama in bai zama wannan ba sai ya zama me na biyu shi ya haddace kawai duk abin da ake bukata na haddar ƙorani akwai ta haddar hadisi akwai ta amma ya za a tantance bakin ya za a haɗa wuri kaza da wuri kaza ya za a zakuro fikihun da ke ciki shi kuma Allah ta'ala bai hore mashi wannan ba to haka yanzu ya rike inda ana neman tilawa zai kawo ta da zaran wurin falon ma wani ya ce wallan ma zai ce a'a gyara bakin nan ba haka yake ba kun gane wannan da ke ko kaga yanzu wannan ya zama wani wuri kenan da ya rike mutane kuma suna amfana da shi za mu zo mu dora akan wannan da yawa za ka ga wanda yake ya haddace hadisi kuma ya kai shiga wanda ya fi sanin ma'anar hadisi din an gane wannan da ke ko ma'ana dai mutum ya kokari ya zama na ina na farko shine ya zama ne ya sani ya sanar ma'ana wannan kaga ya zama jari ne kenan na da'awa haka ake son mai da'awa ya kasance ya kasance ala ilm qul hadi sabili adu'u ila Allah ala basira akan ilimi ana wa man ittaba'ani subhanallah wa ma ana min al na. sannan kuma na uku shine wanda bai ma damu ba kwata kwata ji kawai yace ba abin da idame shi yana ji kamar da wasu ake an gane wannan da ke ko shi da zaran wani abu na addini ya tashi sai ga shi kwata kwata bai san addini ba ba ruwan shi sai dai ya ce a nemi suwa ba abin da ya iya Allah ta'ala ya sauwake subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik